على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم بركة لا مكو غيسا إرن الدين المسلم da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah ya sake dawa da mu rana ta biyu a wannan mako mai albarka da muke karanta littafin da yake fayyace mana aqidun shi'a masu bin limamai goma sha biyu din nan a jiya idan yan gwa ba su manta ba mun yi bayanin wato falalan falalan ƙasar wato karbala falalan ƙasan karbala a wajen shi'a babu gurbi babu bigire da ya fi daraja da ɗaukaka da albarka a doron ƙasa gaba ɗayanta irin ina irin ƙasan karbala me ya ba ta wannan darajan da girman da ɗaukakan da fifiko ɗin saboda akwai an binne waye a wajen na'am an binne Hussein binne Hussein ne ya jawo ma wannan eh, eh, gurbin albarka da daraja wanda duk wani waje a doron kasan nan ba inda kai shi daraja da wajen ba komai ba ne binne binne sayidina Hussein da aka kashe shi a wajen kawai shine ya jawo ma wannan wajen daraja da ɗaukaka ko ba haka a nan muka tsaya jiya ko to yau za mu tashi wato yau talatin daidai kenan ko an ga wata to daya ga watan ah, zulka'ada watan zulka'ada shine watan goma sha ɗaya na kalandar musulunci na shekara ta da da bakwai bayan hijiran fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga mahaifansa Makka zuwa makoncinsa na dindindin Madina wanda ya yi daidai da hudu yau ga watan takwas na shekara ta 2016 miladiya in ka ji an ce miladiya haihuwan annabi Isa alaihi salam to a yau za mu yi wato raddi raddi aliki. game da abubuwan da suka faɗa idan muka lura a jiya malam yana cewa istamaddat karbala'u hazihil fada'il wato karbala ƙasan karbala ta samu wannan darajar da falalan da fifiko da ɗaukaka ne fi i'tiqadihim a bisa aƙidan su shi'an Abin da ya ba mu kasan karbala wannan daraja da ɗaukaka liwujudi jasadil husaini radiyallahu anhu fiha ko saboda samuwan jikin annabi a wane ne astakirullah saboda binne husaini da aka yi a wannan wajen shi ya ba mu wannan wajen daraja before a binne shi a kashe shi kenan ba a san da wajen ba amma yanzu saboda gangan jikin shi da aka binne a nan yake shi ya ba mu wannan wajen daraja da ɗaukaka wannan a bisa aƙida na menene kenan na shi'a to malam ya ce ba lam tastamidda madinatul munawwara me yasa madinatul munawwara ba ta samu wannan darajar da fifiko ba saboda akwai jikin fiyayyen halitta a ciki shine wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa madina ba ta samu wannan darajar ba so it means kenan da shi husaini ya fi annabi kenan a wajen su inda bai fi shi ba da ya kamata madina ya zamanto wajen girmamawa sama da wata karbala saboda akwai jikin husaini a can nan kuma akwai jikin fiyayyen halitta a nan aka binne shi me yasa nan ya ki samu wannan gatan da darajar da fifikon can ya samu amsa ita ce ga mai hankali kenan wancan ya fi annabi ya fi annabi subhanallah ina fata an gane ko walau ba'd hadhihi al-fada'il sai malam yake kai ko ma da Madina ba ta samu falalan duka ba irin falalan da Karbala take da shi ya kamata a ce an yaga wa Madina wasu falala irin wanda aka bama wancan wajen na Karbala ko da ba duka ba at least amma ko ɗaya ko ɗaya Madina ba ta da shi liwujudi jasadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fiha saboda samun jikin manzon Allah nan aka binne shi ya kamata ta samu wannan aiki am anna jasadal husaini radiyallahu anhu fi min afdal ko suna nufi gangan jikin husaini ya fi na manzon Allah ne sallam da ya ba ma wancan wajen falala ba a bawa kuma inda manzon Allah yake falalan ba ina gane shi ko logic logical wa yadullu li dalilin da yake nuna cewa lallai wannan wajen karbala din ya fi madina din shine qawlu shaykh ali kashi al Shi ne maganan shehin su na shi'a mai suna kashiful Ya yace in bracket afalaysa min samimin haqqi ashe baya daga cikin tsantsan gaskiya wal haqqu samin da gaskiya ta tsantsa an ta kuna atyaba a ce karbala a ce baya daga cikin gaskiya da tsaban gaskiya a ce karbala ita ce atyaba bukatin ita ce mafi tsarkakan gurbi fil ardi a tsoron ƙasa gaba ɗaya saboda markadan saboda nan husaini ke kwance wa barihan saboda samuwan kabarin li akrami shakhsiyatin fi dahar ga mutum wanda ya fi kowa daraja a duniya ku duba ashe kasar karbala ba ta cancanci ta samu wannan daraja da ɗaukaka fiye da wani gurbi a doron ƙasa saboda samuwan wato mafi tsarkakan jiki da kabari na mutumin da ya fi kowa daraja a duniya hussein in gane abin ke nufi shi ya sa suka ba shi wannan girman ashe karbala ba ta cancanci wannan darajar ashe karbala ba ta cancanci a ba ta wannan girman da daraja fiye da kowane gurbi a doron kasa ba saboda samuwan gangan jikin wannan mutumin da ya fi kowa tsarkaka ya fi kowa daraja a duniya shi sa suka ba karbala wannan waje ka ga bi ma'ana ya fi annabi kenan wal iyazu billah Allah ubangiji ya rufa mana asiri su duba wannan maganan a sharhi footnote kenan na can ƙasa na farko ku duba littafin da suka wallafa mai suna al'ardu wa turbatul husainiya wato ƙasa da kuma falalan turbayan wato husainiya inda husaini ke kwance sun san ƙasan kabarin ma kawai wani daraja ne da shi ina fata an gane ko sun san a can baya a can bayan mun ce duk eh, sun ce duk wanda ya ziyarci kabarin ya ɗebi ƙasan waraka ne menene menene ƙasan har na ce in ba ku manta ba na ce to ashe da an gama ɗebe ƙasan tintini kenan sai a ɗebo tirela kuma a zuba wani a kai don a riƙa ɗiba to ku duba wannan littafin da suke wallafa ɗin shafi na hamsin da biyar zuwa hamsin da shida na alu kashi ghita za ku samu wannan magana a ciki وقد جاء في بعض نصوصهم ya zo a cikin waɗansu nafsoshinsu su ‘yan shi'a maganganunsu cewa wai annal hajarar aswada lalle baƙin dutsen nan da yake jikin ka'aba a yanzu da muke gani sayun zaɓu min makanihi min alka'abatil musharrafa akwai wata ranar da za ta zo a zare shi a tumɓuke shi daga jikin wannan ka'aba mai daraja wa ufi fi haramihim fil kufa a yi transfer din shi a sanya shi a haramin su da yake kufa tunda kufa din shine headquarters asalin asalin inda aka kyankyashe shi'a su da su asalin abdullahi bin saba a can ya samu sheka ya kwanta ya yi kwai ya kyankyashe shi'a a can wannan shi ba yahude da ya nuna asalin tsakon shi an ci daga gare shi ya fito kufa ce to can ne karbalan take wai nan gaba by all means ku rika tunani za a zare bakin dutsen da yake ka'aba a mai da shi can inda ya fi tsarkaka shi ɗan dan in ya je wajen ya tada bom ba abun mamaki ne, ya tada hayaniya ba abun mamaki ba ne. saboda suna nan shedan yana nuna musu wannan dutsen a inda yake a ka'aba ba inda ya dace a kasance ba ne a wajen da ya fi tsarki a wajensu shine wuraren ibadansu na kufa Kina fata an gane ko suka kirkiro karya suka danganta wa sayidina ali iftarau suka yi kirkira ta karya ala amiril mu'minina radiyallahu anhu ga amiril mu'minina wato sayidina ali Allah ubangi yarda da shi wai annahu khataba fi masjidil kufa wai akwai ranan da shi sayidina ali ya miƙe yayi hudu ba a masallacin kufa din Fakala ya ce ya ahalar kufati ya ku ‘yan kufa mazauna kufa laƙar habakumullahu azza wa jalla lalle Allah maɗaukacin sarki ya muku baiwa bima lam yahba ahadan wanda irin bai wanda bai taɓa yi ma wani ita ba min fablin na falala lallai Allah muku baiwa ta falalan da bai taɓa yi ma wani ɗan adam a doron ƙasa irin naku ba me yasa wai sayyidina na yace musallakum baitu adam nan wurin sallan kuɗin nan da kuke a kufa nan ne gidan annabi adam da ya sauka asalin gidan shi kenan da Allah ya saukar da shi nan ya gida wa baitu nuhin annabi nan ne ma kuma gidan annabi nuhu wa baitu idris nan ne gidan annabi idris wa musalla ibrahim kuma nan ne inda annabi ibrahim ya rike shi asali a matsayin wa menene wajen sallah wala tazhabul ayyamu wal ne, wato kwanaki yau da gobe dare da rana ba za su gushe ba yau da gobe wata rana hatta sabal hajarul aswadu fihi akwai ranan da za a zo a kasa wannan hajarul aswad a nan a cikin masallacin ku a manna shi a nan don nan ne ya dace da shi ɗan sayidina ali ne ya hudu ban na ya faɗa in jesu kana so ka tabbatar da wannan maganan eh je ka littafin su a footnote can na biyu mai suna ma la yahduruhu al-faqih sunan littafin ma la yahduruhu al-faqih mujalladi na daya shafi na nawa biyu? a karkashin wani babi babu fadlil masajidi a karkashin babin da ke nuna falalan masallatai wa hurmatiha da darajansu wa thawabu man salla fiha da ladan wanda ya tsalla a cikinsu masallacin can kufa kenan sannan littafi na biyu da ya ruwaito wannan maganar mai suna wasa'ilu shi'a mujalladi na uku volume kenan shafi na ɗari uku da tara ina fata an gane ko yawa shi kuma a ƙarƙashin wani babi babu ke babi ƙafdi masjidil a'zam wato babin da yake emphasizing yake karfafa wa musulmi ziyartan masallaci mafi girma a duniya bil kufa wanda yake kufa walau min ba'idin ko da daga nesa ne ka ziyarce shi a zuciyanka wa iktaru salati fihi da kuma yawaita salloli da ake so a rika yi a ciki karkashin wannan babin da aka yi ma take da wannan nan za ka samu magana littafi na uku akwai kitabul wafi littafinsu mai suna alwafi mujalladi na goma sha biyu hudu shafi na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai in ka samu littafi shi kuma a ƙarƙashin wani babi babu fadlil kufa babin da yake nuna falalan garin kufa wa masajiduha da falalan masallatan da suke gari da aka samu wannan magana a ciki ina fata an gane ko ku rika browsing za ku samu ko da da turanci ne ka buga ta ce menene eh, wasa'ilu shi'a turanci ka buga wasa'il zai baka da turanci domin in ka yi shiga google kai convertin nashi larabcin da abin nan zai baka ka gwada duba wannan bolon in da pages ni ina so wani ya gwada ya gaya mun na gwada kullu he na tambaye ku shiru wa ya gwada tun da nike faɗa kusan shekara ɗaya yau muna ku rika motsawa ne ku rika motsa malam ni na bincika ba haka ba ina son haka ne ina fata an ko ko na bincika na samu kowa kawai da littattafa akwai usulul kafi akwai mallan ya buru faɗi ciki ka yi random ne ka zaɓi littattafai biyar ka gwada dubawa ka buga ɗin ka duba ina fata an gane ko Allah ubangiji ya mana muwafaka ah, malam ya ce a ta'aliq ga ƙarin bayani yake haza irin wannan aƙidar ta cewa kufa ta fi maka. masallacin kufa ya fi ka'aba kuma yau da gobe sai an ciro bakin dutsen nan na ka'aba an sa a can to wannan irin aqidan fa shine ma da fa'a ikwanahu shine da ya tunkuda yan uwan shi'a din masu suna qaramita qaramidawa wani sect ne daga cikin shi'an su ma sunan su qaramita kamar yadda a shi'a akwai zaidiya akwai fatimiyya eh, akwai Hussainiya, akwai Alawiyya, bangaren ali akwai kaza akwai kaza to akwai karamita karamita karamitawa kuma wani portion ne wani yanki ne daga shi'a akwai shekarun da suka wuce wajen shekara kusan eh, dubu ɗaya da wani abu eh, shekara ta ɗari uku da wani abu da suka je suka karwa ka'aba suka rushe ta kuma suka cire dutsen to wannan aqidan ne ta pushin nasu ta tura su suka haka har har yanzu dinnan suna da wannan abin nan zil dinnan ce sai sun ce hada ma da fa ikwanahumul qaramita wannan aqidar ita ce fa ta tunkuda yan uwansu sun shi an kenan qaramitawa ila fi'ilatihim wajen aika aikansu wa jarimatihim da babban katobara laifi da suka yi almashura wanda dama ya shahara tarihi ya ruwaito wannan ta'addancin da suka yi fi baitillahi haram a ɗakin Allah mai alfarma Ka'aba wanti za'ihimul hajarul aqwa har suka rusa Ka'aba suka bike suka kakkashe mutane dubbai a wannan wajen suka cire kuma suka hau gwamnan su ya hau ya rike dutsen haka yace Allah na sai zai kwace tarihi ya ruwaito wannan masu min al-ka'abati suka cire alhajarul aswad min alka'abatul musharrafa am a shekara ta nawa ta ɗari uku da goma sha bakwai ka yi ɗin shi daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai yanzu za ka ga shekara nawa ne eh, shekara nawa ne suka yi Yafi na ya fi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da wani abu na da ɗari da yawa to duka dai idan kuka natsu kuka yi calculation to ku duba tun wannan zamanin su yi maka aba inna ta'addanci kuma kun cire ina fata an gane ko to irin wannan al'amarin nasu yana nan a zuciyarsu har gobe an dasa musu cewa fa inda dutsen nan yake a wrong position yake a wrong place yake ya kamata ya zama to a kufa a a su, ina fata an gani irin wannan aƙidar ana tarbiyyantar da yara tun suna ƙanana har su girma da ita kaga ahlus sunna bai dace shi kuma ya zauna baya bincike baya karatu ba baya bincike baya karatu baya sa ƴaƴan shi makaranta ta islamiyya ka ba su priority domin ɗanka ya rasa komai a duniya banda addini da aƙida ya fi shi yasa daga cikin addu'o'in manzo Allah sallallahu daga cikin addu'o'i yana cewa ya Allah matukan jarraba wanda za ka mun ba ta addini bane ya Allah na duk abin da aka baka a duniyan nan ne ni'ima amma an jarrabi ka. ta kaucewa musulunci to ina ganin ai ka tafi kawai ina fata an gane ko to lallai challenges din nan gaba in mutum bai yunkura ya sa ƴaƴan shi a karatun musuluncin nan ba a karatun musuluncin nan ba to billahi la ilaha illa huwa da ka za a yi faɗa da ka za a yi abin nan sai ka ga wani ya kafa rawani ya ce zai je ka'aba ya ji za a cire dutsen nan ba wanda ya isa ya hana shi ina tabbatar muku ina fata an gane ka ba su addinin tarbiya duk wani abin da za ka ba shi na duniya ƙololo ai mutu ya kai sanato ko ya suke yanzu ka duba sanatocin yadda suke yanzu ba su cancanci kalman honorable ko distinguished ba ka duba yan house of rest ƙololuwa fatan wani ɗan shi ya kai wannan matsayin kalli yadda suke a yanzu ko kai ne za ka yi fata ka shiga wannan hayaniyan ma mana eh duk duniya kalli yadda jaridu suka ruwaito Allahu a'alam amma a jarida na gari yadda waɗansu suka tafi su uku eh, gwamnatin Amerika ta ce sun yi embarazin eh, eh, yan kafansu mata a a hotel to dan wannan mutumin uban wannan mutanen dai da suka haife su a ce iyalansu suna nan ya'yansu suna nan kullum a jarida kullum a media kuma Amurka ta ce za ta kawo evidence da kyamara da video irin fa mukami kenan irin mukami fa kenan kullum fatan ka a zamo irin wani in sabilillah to duk wanda wallahi bai tsayaye wa ɗan shirika kafi ba da aƙida tsantsan aƙida ta tauhidi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi sallam, to duk abin da za ka yi wa ɗanka wai na gini ko na kaza ko na abun duniya ko ka bar masa kadara ko ka bar masa dukiya wallahi wallahi ba ka son ɗanka baka masa gatan da ya dace uba ya masa ba gatan da ya dace ka masa a ce ya mutu yana mai bin tsantsan sunnan manzon Allah kuma baya shirka kuma ya rabauta da aljanna a gobe kiyama al'amarin arziki a hannun Allah yake na hannu kasamna bainahum ma'isha tawfila Allah ce ni ne nike rarraba dukiyar nan ban bar shi a hannun wani ba ni ne in ji Allah wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun arzikin yana zuwa daga sama ne amma tarbiya fa yace ya ayyuhal ya ayyuhan allazina qu anfusakum wa ahlikum nara nan Allah kai ya kira yace ka kare iyalanka da ƴaƴanka daga fadawa wutan jahannama Abdullahi ibn Mas'ud babban sahabin nan mai albarka masanin tafsiri Allah ya da shi yace ma'anan ka kare ƴaƴanka daga wuta da iyalanka shine ka tarbiyyantar da su tarbiyya ta addinin musulunci na sanin halal da haram in ka ba su wannan ka kare su daga wuta amma mutum kullum ba addini bane priority kullum ba ya zamanto na kirki ba ne a'a ya zamanto babba hamshaki kawai a duniya kawai ka ce. ya zamanto business ya zamanto computer ya zamanto duk ana son waɗannan amma a samu addinin musulunci ya jagorance shi idan ka fara ba shi addinin musulunci nan shi zai jagoranci dukkan zuciyar shi da tunanin shi yana feta shi amma idan ka ce wannan za ka ba shi tukuna shi addinin wai ya biyo baya to wancan in ne zai rika juya addinin saboda shi ne a gaba ina fata an gane sai an tashi gobe kiyama a rika buya-buya, yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa akhi li kulli minhu sai kaga uba a lahira yana zillewa dan shi da ya gan shi yana zillewa dan ya san fa nan ba wai maganan asid ake yi ba da ya bar maka nan maganan addini shi ma dan ya ga uba ya zille miji ya ga mata ya zille matan ta ga miji ta zille to rayuwan ojiyo za a yi a filin alkiyama da zillewa kawai in kaga an shiga taro kana gille ma wani a baka da gaskiya daga kanka a ganka mana ni na sun kuya kana bacewa to nan gaba challenges din wallahi tallahi ba na kudi bane challenges din ba wai na westernization bane challenges din na addini ne yau abin da ya taso masu america su kasashen turai din kenan ba abin da ya taso musu din kawai irin addinin musulunci ka ga baturiya da ta shahara a wajen waka wajen music ka ga wani da ya shahara a wajen fim wajen niganci ka ga wani da ya shahara a bangaren kaza kaza sai ka ga yanzu ke runguman addinin musulunci na alfahari da shi yana jin daɗi mu kuma da aka yake mu musulmi yanzu ake yadda shi ake tuɗewa ake gudu a bari yan fim yanzu suke faikin a gina musu su kuma can yan fim ɗin da mawaƙan yanzu suke runguman addinin musulunci vice versa duk wani shahararre da ka sani yanzu yake kokarin sake wancan ka gama malam su jajirce a society da su minority ne a kan sai an ba su hakkin su haka za ka duba su ne yasa me yasa akwai challenges lahi akwai challenges waɗannan da ake artabu da su boko haram din nan su menene da ake artabu in aka kama ka ga yan gari ne menene me aka canja musu direction kawai ya zo kai da kanka fita da kai daga garin da kake sun yi amfani an yi haihuwa certificate din sun yaga su karya ne baba haram ne kawai sun yaga ya kasan waje an kashe dala da na halal da na haram duk an tara ya je ya zo ya yaga a gaban ka kuma wani jahili da bai iya sallama ba shine yanzu yake loyal to him kai eh, eh, ɗari bisa ɗari kawai shi yake ba shi command ya ce ko gidanka baya zuwa ya wuni ya je maka cefane ko ya maka aiki ko ya maka shara ko ya wanke ma mota ko ya maka wanke da guga mai amfani ka haife shi in bai mai hidima to ya koma karkashin wani jahili a can duk waɗannan abubuwa yana musu shi to irin wannan ne ake tsoro a bada rigakafin a bada rigakafin nan na addinin musulunci a bada shi Allah wani ya sa mu dace malam ya ce wancan maganan ta karamita lokacin da suka rushe ka'aba din suka cire hajarun aswad ka duba footnote kitabul masail ko na al'akbariya. shafi na 84 zuwa 102 lil mufid wanda ya mutu a shekara ta 413 to da suka cire dutsen da ya kamata mu ji ai sun sa shi a ina din amma sallacin kufa din ko tunda sun zo ne sun cire din kuma to me hana su su sa a kufa din shine walakinnahum lam yadauhu fi haramihim bil kufa sai dai da suka cire din ba su kai shi can haramin su wai su ma wajen fa harami suke kiran shi eh kufa din turaren ibadar inda ake kiran makka al-baitul haram baladullahi haram madina harami masallacin harami na manzo Allah su ma sun ɗauko kalman haramin sun maka wa can kun faɗi to ma yake limaza me ya hana su sa dutsen a can tunda sun cire shi afala takunu masadir shuyukh shi'a mazra'atan li amsali ma fa'ala ikhwanuhum al-qaramita ashe idan ka duba manya-manyan littattafan shi'a ashe ba wata gona bace da suke dasawa mutane matasa a ƙida irin ta ɗan uwansu a ita suke so su yi revival a kwakwalin mutane ko ba haka ba tun da yanzu sun fara cewa dutsen baƙin dutse na ka'aba ba nan wajen shi bane sai dinan Allah ce akwai ran da za a ɗauko shi a maida shi kufa ba kwa ganin wannan wato wani ƙoƙari su dasa wa mutane a ƙidan ƴan uwansu na ƙaramiɗa ba Shi aiki, ai ne. ثم لماذا الحرص فقط على الكوفة ثم يسا كوي سكي كونسنتريت أكان كوفة كوفة كوفة كوفة كوي أدوك سن إيران إن كوفة ني كوي غري ثم يسا كوفة إن particular سكي emphasizing كوفة كوفة سكي باب همانش me yasa to sirri shine li'annahu lam yastami li ni saba'il yahudi min biladil muslimin siwal kufa domin garin kufa ne nan ne shi abdullahi bin saba'in din da ya kawo tunanin shi an cin nan ya samu karbuwa can ya samu zama ya samu mabiya a can asali domin ya kasa zama madina saboda madina asalin garin an gina shi akan sunna ne na manzon Allah so sahaban da ƴaƴan sahaban da jikokin sahaban da tabi'ai da tabi'una gaba ɗaya sun rayu akan me akan sunan manzon Allah sallallahu alaihi su sahabai su yi interacting da manzon Allah sun rayu da manzon Allah sun karɓo komai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴaƴansu ma tare suka kwafa ƙananan sahabai su kuma tabi'ai suka cuɗanyu da sahabai tabi'u tabi'ina suka cuɗanyu da tabi'ina to shi yasa madina da environ na madina gaba ɗaya waje ne na tsantsan sunna na manzo Allah duk wani abu da bako idan ya shigo ba zai samu karkuwa ba ina fata an gane ko to shi abdullahi bin saba'i din ai ba yahudi ai anan din ya tashi anan din to ya yi ƙoƙari ya samu karɓuwa a wajen ya gagara ya je ƙauyuka ya gagara sai da ya fita gaba ɗaya tafiya mai nisan gaske ya je kufa to a nan ne ya fara yaɗa irin wannan gubar ta shi an ci sai ya samu karɓuwa saboda me saboda akwai distan tsakanin kufa da madina saboda jenmo kai nesa da waje demo kuma jahilcin saninka ga musulunci zai rika ne zai rika raguwa sai rika rabuwa haka to saboda kufa tana nesa da madina ilimin da zaka same shi a madina ba za ka same shi a kufa ba saboda nisa to sai da ya je can ya samu ƙauyawa jahilai sai ya samu karɓuwa a kufan nan ne asalin garin da suka yi accommodating naki suka ba shi masauki ya yada musu wannan akida shi yasa to tun da nan ya fara kafa abun ya kamata kufan ta zaman to ita ce mafi tsarkaka a kasar ma gaba daya saboda abdullahi bin taba'in al-yahudi din nan ya nan ya abun nan ina fata an gane ko nan ya zauna to shi yasa kake gani suke nacewa kufa din me yasa kufan ta samu karbuwa wa zalika dalili shine anna biladal islam lalle birnin musulunci shine madina li qurbiha min al ilmi saboda kusancinta ga masu ilimi wal imani da imani lam taqbal dina ibna saba'in al yahudi in bracket shine at tashayyu wato ba su karbi addinin da shi ibn saba'i ba yahudan nan ya kawo ya introduce ba shine shi an ce in bracket siwal kufa ba inda ya samu karɓa sai kufa din domin duk inda ya buga sai ya samu kawai sunna ta riga ta shiga wajen in ya shiga ne ya samu sunna ta riga ta shiga wannan wajen shi yasa za ka ga method na shi'a ƙauyuka suke zuwa can su taro jahilai can ƙauyuka suke zuwa wanda isa fito cikin gari inda ilimi yake to shi ko ba kauyen mutum saboda nesa da yake yi da wuraren ilimi to shi yasa bawu ya duk abin da aka kai masa ya karba ina fata an gane ko yawa shine siwal kufa kufa ne ba inda ya samu karbuwa sai kufa allati buliyat wanda Allah ya jarrabce ta biha da aqidan shi'a ta hanyar wa bi ta'asiri ibn saba lil yahudi saboda tasirin shi ibnu saba da yahudin nan allazi tafa al amsara wanda sai da ya zagaya birane ya zagaya garuruwa gaba daya falam yajid man yaqbalu da'awatahu bai samu wanda ya amsa kiransa ba ahadun koda mutum daya illa fi zalika al makan sai a wancan wurin garin kufa nan ya samu karbuwa me yasa qafi al ba'id saboda kufa ta yi nisa da menene madina fi tilkal fatara a wannan zamanin ta yi nisa da nurul ilmi wal iman ta yi nisa da hasken musulunci da imani ina fata an gane ko nan ka kunna wuta fitila mai haske sosai halogin misali za ka ga daga nan inda take zuwa can zuwa can hasken ya fi yawa kana gaba kana gaba kana gani hasken na raguwa hasken na raguwa in ka je nesa ka gaba menene to ba hasken to can saboda rashin hasken saboda nisan wajen da fitilan shi yasa ake zuwa can ƙauye inda musuluncin bai ba wayewa sai a je a laɓe a tara mutane a tara jahilai ina fata an gane haka za ka tafi Allah ubangiji ya rufa mana asiri ah, walihaza wannan su ne dalilan da kharajat tashayyu min al-kufa wannan sune dalilin da yasa shi'a ta bulu da ya zamanto ta ukkugo ta kulkulo daga kufa shine mabubbugar shi'a kamar yadda ma zahara al-irja aqida ta murji'awa ta fito daga kufa nan ma duka dai saboda nesa da ta yi daga madina wa zahara al-qadaru yamma qadariya suka fito masu cewa komai kaddara ne wal i'tizalu da mu'tazalanci wan nusukul fasida kai da waɗansu ibadu daban-daban gurɓatattun ibada duka suka fito min al-basra min basra daga basra shi saman manzo Allah ya nuna wajen wata na yace al-fitnatu min fitina fitina asalin makudan fitina daga nan ya nuna middle east hatta man kiyama in ta zo wutan da za ta fito ta kore mutane madagacin can ina fata an gane sai ta kace gani yaƙe yaƙe sun yawa a wajen yaƙe yaƙe sun yawa wa zahara tajahumu yan kuma jahaniya su kuma min nahiyati khurasan suka fita can daga khurasan khurasan irin gari su azerbaijan ina can area su rasha haka suka kaga akwai nisa daga madina kun tuna ai a tarihi wata za ka ji mutum ya hau dokin shi ya yi tafiyan wata uku ya zo Madina neman fatawan hadisi ɗaya ko kun sa akwai lokacin da wani ya yi wata uku ya zo neman fata wajen imamu malik tambayoyi nawa ya zo da su hamsin nike ji ko arba'in imamu malik ya ce nawa ya ba shi amsar nawa hudu ko biyar yawa hudu ya ce talatin da shida ko arba'in da shida bai sani ba ta haba kai ne imamu darul hijira da muke jin labarin ka duk duniya la yufta wa malikun bil madina wanda in malik yana madina ba mai leko kai ya bada fatawa eh in bugo wata uku in zo wajen ka neman fatawa in tambayi arba'in ka ce mu hudu ka sani talatin da shida in ka ce baka sani ba aka ramaka kalla. duk wahalar da na ce eh abinda na sani na gaya maka sai eh, koma ka ce malik ka ne shi jahili ne ashe ya kafa ɗaka waka ina fata an gane haka ya dace malami ya zaman ban sani ba kawai ya kagun wani wanda ya bi ne ganin ba wani malami ka sai ka je ko likita ka kawo masa kes ya gagare shi baya rifarin zuwa ga wanda ya fi shi ilimi sai malami kawai na addini shi komai aka yayi ma ya sani komai kawai sai eh, don kara a kunyata ka sa mutum yana abubuwa marasa kyau an sani ba kama kana yadda muke ga tsaye wallahi ke nan iya saukar ka sake ka je can kawai ka kubuta abinka in ka ji wanda za su ci kwalanka gaban Allah gobe kiyama suna da yawa sai kai ya karamaka Allah ne ya gaya mu ya Allah kai kuma fa a karamaka wanda ya rike ta keya wanda ya rike ta na wanda malam hmm? abin zai rasa mana a shi yasa kace ganin kowa yake so ya dawo gare kusa don ya fi jin wa'azi an fi samun makarantu a nan an fi samun islamiyoyi kai ko anguwa ka ja ka eh, gari ka je kana zaune anguwan da ba masallaci ba islami sai ka ji kana so me ka tashi daga anguwan in ka ji angon da akwai makarantar mata akwai makarantar yara akwai hadda ana darasi ga wani masallaci ana karatu ka ga kana sha'awa ka kaura ka je wajen ma ka fili ko masallaci ne wallahi kaga kullum a kulle ma malam sai dai a yi sallah ba karatu wallahi ka ji an gwamma ta fi sama ba lecture ba karantar sai ka ji ka gaji ba ka samu wani a ƙauye ka samu a ƙauyuka shi ya sa sai ka samu jahilci ya fi a ciki shi ya sa da in suka zo mutanen ƙauye suka zo wajen manzon Allah ka ji tambayoyin su daban daban har sahabai suna cewa wallahi muna murna wallahi muna Allah Allah mu ga mutumin kawai ya zo zai wa annabi tambaya zai bugo ta ne kawai ya mako tambayar kawai ba wani kara ba wani abin nan ba wani abin nan kawai da harin kawai ina fata an gane haka za ka tara wa kana zuhuru hadhihi al-bid'a duk waɗannan bidiyoyin da kake ji islamic tech ƙungiyoyin nan na shi'a na ƙadariya na mu'tazilawa na kuma jahamiya duka dalilin yaɗuwansu da samuwansu albu'udu an darin nabawiya nisantan gidan annabci garin annabci shine ne madina nisantan wajen ne je ka madina da kyar ka samu irin waɗannan aƙidu sai dai wani ne ya je maka ya je da shi kuma zai dawo da vizan shi ta ƙare kaga shi ina fata an gane zalika dalili kuma anna sababa zuhuril bid'a duk wurin da ka je maka ga bid'a ta yi yawa a wannan wajen fi kulli ummatin cikin dukkan al'umma to za ka ga huwa kafa'u sunanil mursalin shine abin da ke jawo bid'a shine idan sunna da karantarwar manzo sallallahu ta dishe a wajen to sai bid'a ta daga kai amma in sunnan manzo Allah ta kafu makarantu na suna sun kafu koyarwa da da'awa ta sunna ta kafu sai kaga kawai bid'a ta yi kasa ba a hango ta sai za ka ga duk dan bid'a bai son mabiyan su su rika karatu sosai sai don ka je ka yi wata shehi hidima kawai kai muridi kawai ba ka wani salati ya haɗa ka da wani tarbi ka je ka wuni wuni kawai ke kafa dubu saba'in za ka riƙa kuma sai ka shekara biyu a promotin naka ka koma kaza ka ji ana sukan makarantun islamiyya na mata ba sa so mata su yi karatu to Allah ko yana ce ku an kusa kun wa ahlikum naran ku kare kanku da iyalanku daga wuta ba a tambaya sai dai a baka wani lazimi ka zauna kai ta fama kai ta fama in ka gaje ka rataye tarbin a wuya kai gaba kawai wallahi tallahi ba ka jin ilmantarwa sai ka ji sai dai kawai ka zauna a kawo ka kisa karaman wani waliyi ya fita daga kaza da ya yi kaza kaza ya faru karaman wane karaman wane a zo alwala a zo ya ake sallah ya ake bauta wa Allah ya zan tsira gobe kiyama eh amma a ce kar kai tambaya kai muridi ne ba a tambayin shi kai za a ba a tambayin shi kai za a yi magana ban gane ba a ce ba a tambaya ta yaya yi magana da ya contradicting ya karo da hankali na a ce ba a tambaya eh ta za a yi haka kullu a qur'ani yas'alunaka yas'alunaka anil anfali yas'alunaka an kaza yas'alunaka anil ahillati yas'alunaka anil shahril harami kullum za mu ji Allah ya ce ya Muhammadu sabanka za su tambaye ka game da kaza za su zo su tambaye ka game da kaza ga amsan da za ka ba su za su tambaye ka kullum ba ma karanta yasalunaka anil anfali qul al anfalu lillah يسألونك عن المحيط قل هو أذن فأتزل النساء يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج هذا كل أنا زوء أن التنبيه ما زوء الله كيف تجي بقى تنبيه كتوكري أي wa'azi. haka za ka tara to shi sa sai a dakushe mutum daga yin kara a dakushe ko lecca za a gayyata sai ka ji za a ambaci karamomi da falalan wani shehi za a muku bayanin karamomin salatul fati da falalanta ne ne ne wannan kullum ya zai yi sallah a karama makalla? ya zai in rayu ba yi shirka da Allah ba shi ne muke san shi ne muke shi annabi da aka zo kansa aka ce kaso shi kawai bin sunan shi fa ya zan so shi wando na ina take shi shi kuma yake a dage ya zan so shi ya ce a barge mu ni aska nake ya ya ya zan in so shi ya ce ayi tasbih da kai ka dauko ni abin ka rike haka za ka tara abubuwa daban-daban a ɗora ka haka za ka tarar ubangi ya rufa mana to duka in ka ga bidi'a ta mamaye wani waje to ka tabbata sunan manzon Allah is absent within the territory sunan manzon Allah babu ita a wannan yankin kawai hadisi shi yasa kawai bidi'a ta idan kuma sunan tana daga za ta ji ana clash ana karo, ana karo, ana kawo yau an yi arkabu yau an raba masallaci yau an yi kaza yau an yi kaza yau an yi kaza to suna tana tashi kuma ita in ta tashi tana kau da bid'a kul ja al haqq wa zahaqa al batil inna al batila kana zahukan in gaskiya ta zo kai karya kawai tana bani shi ta tafi kawai dama ba ta da gindin zama idan gaskiya ya zo wani kuma in wannan din in aka samu haske a wajen ba zai ci abinci ba zai samu darajar da ake bashi ba ba zai samu mabiya ba a gani Allah ban ya rufa ni based on experience lokacin da na yi NYS based on experience garin gaba ɗaya dai babu sunna sai dai waɗansu wurare can can haka a lokacin su matasa ina karantar da su dare da nan a ogule a gatu nan nan nan ka san abin na maimaita wajen da wani ya san eh lalle haka ne waje zai su ogule ingila su ogule anfa eh, su oshugudu su ashoma su abin nan da duka nan idan ka je waɗannan wurare, ka gani to a lokacin matasa muna karatu sai suka ga in banje in ana wani abu banje ba ce wallahi tallahi ba kyau tunda kofa bai je ba ni kenan shine kofan da na zauna a garin duk duniyan NYSC a lokacin duk wanda aka tura gudu yake daga baya aka dan fara zama amma ni ne farko a tarihi farko a tarihi to in suka lura ban je abu za su ce wallahi ba ta tun da wane bai je ba wallahi ba ta wallahi har chief imam ya fara ganewa to shi kuma ya sani inda yi kasan karne idan idan ya ce nan. ya ɗaya karatun gaure a sudan ya yi a nan kaduna yadda yake ba labari a gaban abakar alhamdulillah to da ya zo dai an ɗan yi kokari wannan ɗan ƙyallen ni dai na ga an naɗe shi an sa shi a wani ɗan jaka an rataye shi a kusa a gaban masallaci kamar nan wannan ba a yi to na zauna da shi na lizince shi kuma yana girma ni na ja mai baki a tafsir da aka yi a ramadan ana fassara dai da harshe a gaba ni da kai sai dai ake na ammalan bismillah sai sai unja aya amma da harshe ne Allahu a'la, ina fata an gane ko to a takaicen takaicewa shi bai so ya bullo mu yayi takin din matasan ta dalili na bai amma za a zaga a kira iyayen yaran a ce to mun ga yaran ku fa yanzu sun tsiro da wata ɗabi'a ba sa zuwa taron kaza ba sa zuwa taron kaza to in ƴaƴan ku ba sa zuwa to ni in aka yi mutuwa fa liman ba zai muku sallah ba gawan ku ina fata an gane in aka yi haihuwa fa liman ba zai zo muku suna ba in aka yi kaza ba zai zo muku fida'u ba sai a nuna abubuwa da yawa liman in sun same ka ba zai ba zai shiga ba shi kuma wahayyar kawai ai tashin hankali ya sami sai ya kira yaro ya ta ya ta matsa masa ya daina ya rika halarta amma ba za a nuna saboda kuna biye ma wani a ba a faɗa musu wani ba a faɗa musu wani na karfafa su ce ku fita ne ku fita ku yi karatu a waje ne in damina ta zo sai dai su je kurmi kasashe ba su yi noma su yi kodigo a biya su kuɗi su dawo to alhamdulillah sun fita da yawa sun fita da yawa na je lecture a eh, Usman Dan Fodiyo University wata na ga na kansu sun zo da yawa da nan wajen zonal office nan akwai wani inda sojoji suke nan wani gidan sojoji to wata rana an yi ma waɗansu posting a wandi suna gani na a hudu ba suka yi ta tambaya sai da suka zo nan sojoji ne a sai na gansu suna shigowa ofis sai na kira wannan na kira wannan na kira wannan duka sojoji ne duk albarkacin fitan duk albarkacin fitan to su in za ka samu in sun ga yaro zai gane sunna sai su je su wa mahaifin shi su kira shi to mun ga yaran gidan fa sun kamo wani abin nan to mu fa in ba a ja musu kunne ba to jana'izar ka ta gidanka ba za mu halarta ba daurin auren ka ba za mu halarta ba fida'un ka ba za mu halarta ba sai a listin musu abubuwa duk a ce shehi ya su kuma sai iyaye su ta da hankali su zo su sa ta gaba ce za su tsine ma za su ma su za su yi menene za su yi irin abin da ake yi kenan shi kuma wanda Allah ya dasa masa fahimtar bayan da za yi sai dai a yi ta gwagwarmaya a gaji a bashi ne kawai Allah ubangiji ya rufa mana asiri to shine yace fihim yace idan kaga zuhurul bid'i bid'a sun bayyana fi kulli ummatin tsakanin kowace al'umma dalilin bayyanan bidiyoyin huwa kafa'u sunanil mursalina fihim shine koyuwan sunnonin sunnan manzanni wa bu'dihim da nisantan wannan al'umman da garuruwan su an diyaril ilmi wal iman daga garuruwan da akwai ilimi da menene in za ka garuruwan da suke nesa da kaduna za ka samu rashin sani addinin su ba zai zaman zamanto kamar wanda suke dabda kaduna kadunan har cikin birnin kaduna ba demo aka samu tazara demo kuma jahilci ke kara shiga saboda ba a lecture nan kuma za ka ji nan nan lecture an sanar da lecture ka je ka ji nan ka zo ka zauna ka ji wa'azi ka kunna DITV ka kalli nan ka kalli nan ka kalli haka za akwai waye alhamdulillah yanzu da yake an samu irin su sunna TV din dan wannan abun kai mutum zai matsala sai ya kamo tasoshin duniya sai ka kamo sunna TV ka kamo manara ka kamo Afirka TV ka kamo Peace uh, TV ka kamo Iman TV Al-Ihsan TV duk da sunan alhamdulillah wani sa'in sai ka ji kai abu sai a kira ka daga wani kungurumin daji a ce muna ganin ka yanzu a baka Allah sai muna ganin ka yanzu din nan kana kaza to kaga alhamdulillah ka gani to da idan aka ce a bada lasis a Najeriya za a bude gidan TV na musulunci a sa maka sharuɗa a ce banda addini banda kaza ba yanzu Allah ya mai da abun tauraron sa can sai ka je ka rufe tauraron ka gani Allah kenan shine wa yamkuruna wa yamkuru la fa atahum Allah min haythu lam yahtazibu in ka matsa addinin Allah sai ya kullo ma ta inda baka iya zato ta inda baka tsammani baka Allah wani ya rufa mana aiki wa bi hada to ta irin wannan ne ya ka'ul halaku kace gani al'umma suke fada cikin halaka suke fada cikin halaka wa aktumu hadha ta'alif mala yake bari in rufe wannan bayanin bi qaulillahi tabaraka ta'ala da wannan aya tsarkakakkiya da wanda Allah yace inna awwala baitin mu dai abinda muka sani a duniya wato inna awwala baitin lalle farkon daki wudi alinnasi wanda Allah ya sanya wa mutane shi a doron kasa lillabi bi bakkata ko shine wanda yake maka ba wanda yake kufa ba mu da abinda Allah ya faɗa mana sai inna awwala baitin farkon masallaci farkon ɗakin Allah wudi'a linnasu wanda Allah ya sanya wa mutane shi a doron ƙasa lallabi bi bakkata shine wanda yake makka ko masallacin ya yake mubarakan mai albarkan wa hudan kuma wajen shirya ne lil alamin ga duk dukkan mutanen duniya ba ba haka ba fihi idan ka je wannan masallacin da yake makka in ka'aba kenan fihi ayatun bayyinatun akwai ayoyin Allah bayyanannu masu yawa a ciki daga cikin ayoyin akwai makamu Ibrahim daga cikin ayoyin akwai rijiyan zamzam daga cikin ayoyin akwai safa da marwa daga cikin ayoyin ga sunan babu iyaka akwai mina akwai arfa akwai muzdalifa akwai eh, wajen jifa akwai kaza akwai kaza akwai kaza duk in ka je wannan waje fihi ayatu bayyinatun kawai akwai ayoyi bayyanannu da zaka gani ka gamsu kawai to mu dai da dama alu suna da aya yake takama ko ba haka ba wannan shine da fatan Allah ubin ya mana albarka ya mana muwafaka ya sa mu dace ya kare mu ya kare mana jama'anmu da 'ya'ya da jikoki da al'umma musulmi daga wannan muguwar aƙida su kuma wanda suka shige ta Allah ban ya dawo da su ya nufe su da shirya kamar yadda ya shiryar da wancan da ya ga wutan jahannama da abokanansa a ciki ai a mafarki annabi ce zage su ga su abakar da umar ka zage su kike wata ce zai duka ce zo kai dukan to kawai Allah ban mana muwafaka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh